bayan haka yan uwa masu kallo da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah muna ƙara godewa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan halka mai albarka a halkar da muke karanta alƙur'ani littafin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan wata mai albarka watan ramadana wanda wannan shine wuni na hudu a wannan rana ko in ce a wannan halka mai albarka ta karatun alkur'ani da muke yi alhamdulillah a karatunmu na baya mun yi magana akan tafsiri a gurguje da kuma magana akan shi alkur'anin da kira zuwa ga riko da alkur'ani a jiya muna magana a cikin basmala wato bismillahir rahim lokacinmu ya cika kamar yadda muka faɗa bismillahir rahmanir rahim bisa sabanin malamai masu cewa aya ce a fatiha amma ba aya bace a kowace sura sai fatiha kawai da masu cewa a'a aya ce a kowace sura banda suratul bara'a kamar jagoran masu wannan ra'ayi shine abdullahi bin mubarak wancan ra'ayi na farko kuma fatiha aya ce a fatiha ba aya bace a kowace sura banda fatiha shine al-Imam Shafi'i jagoran su sai kuma jagoran mu Imam Malik wanda muke akai shine a cewar ba aya bace a Fatiha ba aya bace a kowace sura hasali ma kawai aya ce yanki ne daga aya na cikin suratul uh, suratul namli innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim duka dai mun yi wannan maganganu sannan kuma da abin da ya ginu akan wannan saɓani a cikin fahimtar malamai a fiƙihu wato maganan yin sallah da bismillahir rahmanir rahim duka mun tattauna wannan bismillahir rahmanir rahim idan muka kilga za mu ga harufa ne guda goma sha tara sayyidina abdullahi bin abbas bin mas'udin radiyallahu anhu kamar yadda al-imam al-qurtubi ya kawo shi kuma shi ibrahim radiyallahu anhu ya ambata wannan a cikin tafsirin shi shima ma yana cewa idan ka kirga bismillahir rahmanir rahim zaka ga tana da harufa guda goma sha tara wannan harufa guda goma sha tara a su in ka adadin mala'iku masu tsaron wuta zabaniyawa kamar da alkur'ani ya tabbatar alaiha tis'ata ashar su su goma sha tara Abdullahi bin Mas'udin yace kenan mutumin da ya karanta bismillahir rahmanir rahim duk harafi ɗaya na bismillahir rahmanir rahim zai zame masa hijabi da tsaro daga zabaniya ɗaya so da haka mai karanta bismillah rahman rahim Allah tabaraka wa ta'ala zai tsare shi daga shiga wuta ma'ana zai zame masa za ta zame masa hijabi daga zabaniyawa kaga in baka ga zabaniyawa ba ma'ana baka shiga wuta ba kenan bismillah rahman rahim tana da fadla sosai wajen kowane masu fanni sun yi magana akan ta daga ciki akwai kissar da ake badawa kamar yadda mai ruhul bayani ya kawo shi A cewa akwai wani sarki kisra wanda ya samu larura na rashin lafiyan ciwon kai ko da wani lokaci kan shi baya sauka yana ta ciwo ko da lokaci an yi magani an yi magani an yi magani abu ya gagara sai ya aiko masayidina umar ya ce ni fa ina da wani larura babba idan mu dai a nan masu magungunan mu duk sun yi sun kasa amma idan ku kuna da abin da za ku iya yi a taimake ni da shi a taimake ni ya ce menene laruran shi ce ciwon kai ne baya warkewa sai na umar radiyallahu anhu sai ya ɗauki takarda ya rubuta bismillah rahman rahim a ciki ya naɗe ya bada ya ce ya ce sanya ta a cikin hulan shi da ya sa shi a cikin hulan shi duk lokacin da ya ɗora wannan hulan ciwon kanshi sai ya tsaya amma da ya sauke wannan hulan ciwon kanshi sai ya dawo ah, wannan ba abun mamaki ba ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa bismillahir rahmanir rahim a wani suna ne wanda tsakanin shi da sunan Allah ismullahi azam sai ce kaman tsakanin farin ido ne da bakin ido a cikin kwayar ido farin da bakin kusancin da ke tsakanin farin kwayar ido da bakin sai ce to irin kusancin da ke tsakanin bismillahir rahmanir rahim ne da ismullahi azam bismillah al'azam ko mun sani shine suna na Allah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk mutumin da ya roki Allah da shi Allah yana amsawa so ashe idan kai addu'a da bismillah arrahman rahim akan kowace bukata akwai kyakkyawan zato Allah tabaraka wata'ala zai iya amsa bukatanka ya biya bukatanka na taba ji daga bakin wani salihin bawan Allah yana cewa duk mutumin da yake da wata bukata zuwa ga Allah tabaraka wata'ala ya tsarkake niyyar shi yayi alwalla yayi nafila a biyu da abin da ya sawwaka ya karanta bismillahir rahmanir rahim dubu takwas idan ya karanta sau ɗayan nan buƙatar shi bata biya ba ya kuma maimaitawa in yayi buƙatar shi bata biya ba ya kuma maimaitawa ce in har yayi so uku wannan buƙatar bata biya ba ce to ya fawara Allah lamarin shi kawai in dai har yayi wannan sau uku buƙatar shi bata biya ba kai bismillahir rahmanir rahim dubu takwas ka kuma dubu takwas ka kuma dubu takwas ya ce wannan bukatar da kake da ita bata biya ba sai ce to ka fawara wa Allah lamarin shi kawai so da haka akwai matukar muhimmanci a cikin bismillah rahman rahim in muka kalle ta ta bangaren addu'o'i tana daga cikin sunaye da ake ta tawajjuhi zuwa ga Allah tabaraka wata'ala a yi tawassuli da su cikin biyan bukatu ga baki daya Allah biya bukatun malbarka albarka annabi sallallahu alaihi wasallama za mu fara karatu cikin ah, suratul fatihati ko mu ce fatihatul kitabi ah, wannan sura sura ce makiya shine jamhur na malamai abinda suka tafi aka yi kenan ko da yake akwai malaman da suka ce ta sauka sau biyu ne ta sauka a makka ta kuma sauka a madina idan muka bi ulumul qur'an wannan ba wani abun mamaki ba ne a ah, maimaituwar saukar aya ko maimaituwar saukar sura wannan abu ne sananne a wurin malaman ulumul qur'an so da haka cikin wanda suka sauka sau biyu din nan ana ganin akwai fatiha ta sauka a makka kuma bayan hijira ma ta kuma sake sauka amma dai jumhur abinda suka tafi kawai makiya ce suran nan tana da ayoyi guda bakwai wannan babu sabani a cikin ayoyinta guda bakwai domin Alƙur'ani yana cewa wal qad na sab'a min Almasani, wal qur'an al azim as-sab'ul masani din wannan shine fatihatul kitabi kamar yadda malamai suka tafi akai to tunda tana da ayoyi guda bakwai wannan babu saɓani to wani zai tambaya idan haka ne an yi saɓani a cikin fatiha a cikin bismillah rahman rahim shin bismillah rahman rahim aya ce a fatiha ko ba aya ba wasu sun ce aya ce wasu sun ce ba aya ba ce to a nan an ce babu saɓani cikin cewa aya a sura aya bakwai ce ita sura gaba ɗayanta to idan aka ɗauko masu saɓani aka ce to mun goyi bayan masu cewa fatiha bismillahir rahmanir rahim aya ce a fatiha to idan ta zama aya ce a fatiha sai aka kirga da ita aka samu bakwai kenan waɗanda suka fidda ta ayoyin fatiha sun dawo shida idan kuma waɗanda suka fidda ta ne da aka kirga sai aka ga bakwai to wanda suka kawo ta kenan ayoyin fatiha sun zama takwas sai a ce ba haka bane wato idan aka ɗauki waɗanda suka ɗauki bismillahir rahmanir rahim a matsayin aya ce daga cikin fatihatul kitabi to za su ɗauki alhamdulillahi rabbil alamin aya arrahman rahim aya maliki yawmiddin aya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya ihdinas siratal mustaqim aya wannan an samu aya shida kenan siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin wannan shine aya cikon ta bakwai ga waɗanda suka hada bismillahir rahmanir rahim a cikin fatiha waɗanda suka cire ta daga cikin fatiha to su kuma a wurin su idan aka zo غairu maghdubi siratal ladzina an'amta alaihim aya anan غairu maghdubi alaihim waladdallin sai zama ita ma aya daban so wannan shine amma dai babu sabani a cikin ita wannan surar cewa tana da aya guda bakwai wannan babu sabani a ciki ah, suratu fatihatul kitab tana da sunaye da yawa sosai ah, al-imam ah, Jalaluddin Suyuti a cikin al-Itiqan fi Ulumil Qur'an ya kidaya Ah, sunayenta daban-daban daban-daban kowanne kuma yana kawo dalilin ambacinta da wannan sunaye kusan sama da suna hamsin ah, kuma ah, ba haka abin da yake nuni kawai ana cewa kasartul asma dullo ala sharafil musamma yawan sunaye ga abu ɗaya yayi sunaye da yawa darajar shi yake nunawa shine kaza shine kaza shine kaza shine kaza daraja ce wannan abun yake nuna kasartul asma dullo ala sharafil musamma daga ciki akwai sab'ul masani din nan wanda da nassin alqur'ani wal qad atainaka sab'an min almasani wal qur'an alazim ana kiranta as-sab'ul masani wato ayoyi bakwai da ake yawan biyantawa wallahu alam wasu malamai sun ce yawan biyantawa shine wato yawan karanta ta a cikin sallah kowace sallah sai ka karanta ita ko sallah biyu biyu biyu biyu biyu ne shi yasa ake ce masani wato wanda kowace sallah sai an karanta daga cikin sunayenta akwai sunan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata wanda daga hadisi ne kudusi sai malamai suka ciri wannan sunan suka bai wa tul kitabi shine qasamtu salata baini wa baina abdi nisfai nisfu hali wa nisfu hali abdi wa li abdi ma sa'ala so da annabi alaihi salatu wasallam ya faɗi haka sai ce idza qala abdu alhamdulillah zuwa ƙarshen hadisin sai malamai suka ce to daga wannan hadisin za a iya ambatar ita fatiha din da as-salah dan me na farko annabi sallallahu alaihi wasallam da yace qasamtu salata na raba sallah sai ya faɗi fatiha ce aka raba gida biyu nisbaini nisbu hali wa nisbu hali abdi wa li abdi ma fatiha ce aka raba gida biyu so da haka sai malamai suka ce to aya wannan hadisin ya fassara fatiha dai da sunan as-sala so da haka as-salatu ma'ana fatihatul kitabi sannan daga cikin sunayenta akwai ar-ruqiyya Ah, arruqiyya din nan annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya ambace ta ina zato a hadisin muslim wanda hadisin ya zo da labarin cewa sun mutane annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika su wata sariya da suka tafi lokaci wani lokaci sai dare yi musu a wani ƙauye suka nemi mutanen garin su ba su ɗan inda za su raba su kwana ah, da ɗan abin da za su ci da dare mutanen garin suka ce ku musulmi na addinin mu ba ɗaya ba kuna zagan mana alloli ba za mu ba ku inda za ku eh, raba ku kwanta ba saboda haka suka ki saukar su kore su to bayan sun yi gaba sun bar bayan garin sun samu a daji sun jira cikin dare sai a maciji sai zo ya sari sarkin garin to kuma hankali sai ya tashi duk abin da ake na al'ada na jike-jike don ya samu ya haras da wannan guban bai samu ba sai suka ce to a je wajen bakin can masu sabon addini wala Allah a samu wani abu a wurinsu aka je ai sarkin gari fa yana cikin matsala ga halin da ake ciki kuna da magani sai shugaban sariya din kwamandan ya ce kwarai muna da akwai amma ba za mu yi ba sai an biya mu cin da gashi mun nemi abinci a wurin kun hana mu mun nemi wurin kwana kun hana mu to yanzu ciniki za a yi me za ku ba mu mai masa magani shikenan aka yarjejeniya za a ba su wani yanki na tumaki a hadisin bai farko guda nawa ba ne kawai dai an ce wani yanki na tumaki to shi kenan da aka yi haka sai ya addu'a da fatiha ya bada ya ce a kai ya sha yana sha shi kenan sai guban wannan dafin na maciji sai sauka da aka yi haka sai ce to shi wannan aiki da ya yi bai taba jin shi daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san ba yayi daidai ko bai yi daidai saboda haka wannan dabbobin ba za su taba ba kar a je sun ci haramun ba za su taba ba saboda haka ya koro wannan dabbobi zo da su Madina ya faɗa wa annabi alaihi salatu wasallam ya rasulullahi ga abin da ya faru ga abin da ya faru amma nayi karambani ban tambaya ba shin abin da ne halal ne ko ba halal ba saboda haka ya rasulullah ga dabbobi sai ka yi hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma adraka an haruqiyah abun mamaki wa ya faɗa maka fatiha magani ce ana yin magani da ita daga anan to annabi mamaki yayi amma mamakin fa ba na korewa ba ba na korewa ba ne. istifhamun ne ba na korewa wa ma adraka na haruqiyya so da ka sai annabi sallallahu alaihi ya ce ka je ka raba ma yan uwanka abokan tafiyanka daga cikin wannan dabbobi da aka samu nima a sanya mun kaso na na khumsi so da haka daga nan sai aka ɗauki wannan suna na Rukiya ake faɗa ma ita fata fatihatul kitabi ah, idan mu kalli wannan hadisi akwai hukunce-hukunce da yawa da za mu iya lura da shi abu na farko masu dagewa suna cewa wai mutum ba zai fahimci komai a cikin addini ƙarƙashin nassi ba sai in annabi ne ya sarraha wannan abu wannan mutane suna takure shari'a kuma ƙofar da Allah tabaraka wa ta'ala ya buɗa wa al'umma su suna nema su rufe ta yanzu wannan sahabin bai taba ganin wani mutum ya zo neman waraka ba annabi ya bashi fatiha bai taba gani ba shine yayi istinbadin shi ijtihadin shi ya gano cewa za ta iya magani za a iya samun albarkan alqur'ani na ɗaya kenan na biyu gashi sahabban nan sun yi magani da alqur'ani kuma annabi ya tabbatar da su haka sun yi magani da alqur'ani annabi ya tabbatar na biyu ko na uku a har sun yi jinga ashe ba mamaki bane yanzu idan ka zo kace mutum ya maka addu'a ya ce to me zaka bani in muka kalli wancan hadisin da abin da ya gudana a cikin hadisin da yanda annabi ya karrara su ga baki ɗaya cikin abin da suka yi zai bayyana mana abubuwa da yawa a babban abin da zan yi tsokaci akan shi shine zamanin mu da ya zo yanzu ake ta kokarin kore mutane daga yin addini ko addu'a ko magani da alƙur'ani shi ko alƙur'ani da mun tuni Allah tabaaraka wa ta'ala ya faɗa shi wa nunazzilu min alƙur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin alqur'ani akwai waraka akwai rahama akwai waraka akwai rahama sai ga shi wancan hadisin wancan hadisin sahabin nan ya fahimci waraka hatta ta jiki ana iya nema da alqur'ani kuma yayi addu'a da shi Allah ya biya so wannan zamanin yanzu sai akai wai mutumin da zai rubuta ayan alqur'ani ya sha shi za a cewa wai yayi shirka amma idan ya ji ya sha fanadol bai shirka ba dukkan su neman neman waraka ne in dai za ka nemi waraka da wani abu na daga sufa daga sufa Allah tunda alƙur'ani alƙur'ani zancen Allah ne shi ko zancen Allah sufa ne ko sau da haka idan za ka nemi waraka da sufan Allah ta baraka wata ala wata alƙur'ani ke kenan zancen Allah ko a sai ya zamana an ce ka yi laifi amma an yadda ka nemi waraka da wani abu da bature yi wanda baka san asalin shi ba shi wannan baka yi shirka ba akwai wasa da hankalin al'umma kwarai da gaske saboda muna kira al'umma su rika kula da addini fiye da komai waɗannan mutanen kamar suna so duk wani abu a turatu dini su maida shi gefe su kawo na zamani na yahudu da sauransu so abinda da ya kamata lallai mu maida hankali mu san alkur'ani shine koman mu daga cikin sunaye da ake gaya ma ita wannan sura banda sunanta na farko wanda da shi muka bude shine fatihatul kitabi wato mabudin alkur'ani wanda da shi ne aka buɗe alkur'ani shi ya sanya wa lillahi alhamdu alkur'ani in ma ƙur'ani kamili ne aka rubuta za ga fatiha a farko in ma mai izu talatin aka rubuta za ga fatiha a farko in ma mai izu goma aka rubuta za ga fatiha a farko ko mai izu nawa ne aka rubuta za ka ga fatiha a farko saboda ita ce mai buɗe alkur'ani sannan daga cikin sunayenta ana kiranta ummul qur'an ko ummul kitab abin da yasa aka kira ta ummul qur'an ko umul kitab duk ma'anar ɗaya ne kamar ita ce ta tare dukkan abin da ke cikin alqur'ani duk abin da ke cikin alqur'ani fatiha ta tare shi shi ya sanya ake cewa dukkan abin da Allah ya saukar na littattafai kafin Ga gabaki ɗaya Allah ya tare wannan ababen gabaki ɗaya cikin alqur'ani ya tare babu wani abu wannan mun yi magana shi na ga a ranar farko ko rana ta biyu babu wani abu da ke cikin wani littafi wanda ya gabata kafin alkur'ani wanda babu shi alkur'ani babu babu dukkan suna cikin alkur'ani to wannan alkur'anin gabaki da duk abin da yake ciki an tare shi a cikin fatiha an tare shi a cikin fatiha idan muka ɗauka alkur'ani yana da akalla fannoni guda tara duk in kai yawo a cikin alkur'ani zaka iske wannan fannonin guda tara ne yake nuni da su to fatiha ta haɗa su na farko Alƙur'ani yana magana akan tauhidi tauhidi alqur'ani yana magana akan ibada Alƙur'ani yana magana akan alƙawari yana magana akan narko na azaba yana magana akan haƙiƙa shari'a yana magana akan haƙiƙa yana magana akan addu'a yana magana akan kissa yana magana akan wa'azi to idan muka ɗauki Fatiha duk ta haɗi waɗannan a cikin wannan ayoyin nata guda bakwai idan bawa ya faɗi alhamdulillahi alhamdulillahi wannan alhamdulillahi tauhidi ne komai ka tattara shi ka maida wa Allah ta baraka wa ta'ala shi ɗaya wannan tauhidi ne tauhidi ne rabbil alamin rabbil alamin ku wannan ibada ce dan me wancan matsayi na ba na Allah tabaraka wata'ala a matsayin shi na Allah tauhidi a matsayinka na bawa to ubangijinka bauta kenan yanzu anan bauta kenan tunda kai bawa ne bawa gawa ga ubangiji so da haka ubangiji rabbil alamin kai kuma alam ne bawa kenan so da haka wannan yankin na wannan ayar ya dora duk wani bayani da za a akan ku yi kaza ku ji tsoron Allah ku yi kaza madarin shi anan ne so da haka sai ce ar-rahman rahim anan alkawari ne na me na rahama karka damu bawa a nan duniya kana da rahama daga ni a lahira kana da jin kai daga ni so da haka kana da ciki kana cikin wani alkawari na Allah na rahama so haka duk wani alkawari da Allah zai wa bawa wata bushara tana karkashin ar-rahman rahim sannan sai ce maliki yawmiddin amma fa duk da haka bawa ka ji tsoro na dan akwai ranar da nifa ni ne zan yi kirari limanin mulkul yauma yi shiru ba mai magana ce lillahi wahidul qahhar wannan kuma tsoratarwa ne dan tsakanin basara ke da talakkan shi misali mulki ne saboda mulki yana kunshe da tsoratarwa saboda haka alwa'id to duk inda ka ji wani abu na nizara anan yake zagayawa anan yake zagayawa karkashin a ah, maliki yawmiddin na abudu shari'a ce shari'a ita shari'a ita ce take bin bayan asbab shari'a ba ruwanta da kaddara shari'a ba ruwanta da kaddara Allah tabaraka wa ta'ala shi yake rayawa shi yake kasha kuma komai da ka gani Allah ya riga ya kaddara shi ba mai canzawa amma shari'a ba yadda da wannan ba in za ta yi hukunci shi ya sanya idan mutum ya ɗau makami ya kashe wani a hakika Allah ne ya rubuta wannan wanan ajalinka a hannun wani ne wannan ba mai iya canza shi kaddara kenan amma shari'a ba a yanda kawai kai ma sai a zo kashe ka kawai ka kashe wani ba za a ce ai Allah ne ya kaddara ka kashe shi ba shari'a ba ta dauki wannan ba to shi yasa sai ya zo da iyyaka na'budu shari'a ce zahiri ne wannan wa iyyaka nasta'in haƙiƙa ce shi kuma wannan an bai da komai zuwa ga Allah duk abin da ka gani ma Allah ne yake yi shi ya sanya wani hadisi na annabi alaihi salatu wasallam ke cewa fa izasta anta fasta'in billah fasta'in billah kar ka nemi taimako gurin kowa amma a zahiri a zahiri muna gani har Allah kuma da kanshi yana shele yana in tansurullaha yansurkum ko amma Eh, annabi Allah annabi Isa zo na manan sariya ila Allah amma gashi Allah kuma yana cewa manzo Allah na cewa karka nemi taimakon kowa ashe anan akwai hakika akwai wani abu bayan wannan wanda tafiya cikin ilimi da sairin ka zai kai ka diskar wannan abu amma ahli zahir wannan waɗanda kullun kawai suna ta kallon bakake a yanda suke riskar su da nan zai wahala shi ya sanya ake ta samun rashin fahimta da kasa tantancewa a tsakanin fahimtar wannan din so wannan hakika kenan iyyaka na'budu iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim addu'a addu'a so da haka duk wata addu'a bayan ka nemi shiriyan Allah ne wato wannan ke nuna fatiha ke nuna maka akwai addu'a kana da wata addu'a ka roki Allah za su alta fas'alillah za su alta fas'alillah iyyaka na'budu iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim nan kissa ce tarihi ne so daga duk wani tarihi ga baki ɗaya madarin shi a cikin nan ne ghairul maghdubi alaihim waladdallin nan kuma wa'azi ne wa'azi ne wa'azi ne so idan ka diba wannan funun din guda tara ga baki ɗaya zaka samu duk eh, daman duk zagayawan Qur'ani akan waɗannan fannoni ne guda tara kuma Fatiha din nan ta rike su ko in ce ta haɗe su ga baki ɗaya so da haka sai ake kiranta ummul Qur'an ko kuma ummul kitab wato ma'ana duk wani abu da zaka samu a cikin alqur'ani to akwai shi anan wato fatiha ta kunshe shi duk karin bayani ne wato kamar labaru ne da kanin labarai idan an ci maka ga kanin labarai aka faɗa maka su to duk sauran labaran suna zagayawa ne akan wannan kanin labaran duk labaran da rahotannin so sai na ana ce ma fatihatul kitabi ana kiranta ummul qur'an ko ummul kitab saboda wannan suna saboda wannan dalili wato sunayen da yawa na fatatul kitabi wanda kuma kowanne idan an ɗauka akwai ma'ana akwai dalilin ambatan shi da haka kamar da muka faɗa da fari kasaratul asma ta dullo ala sharafin musamma wannan har wa yau fatiha in muka bi ta zamu iske ta tara surayen Allah guda biyar alhamdulillahi Allah rabbil alamin arrahman arrahim maliki wato waɗannan su ne sunayen Allah guda biyar idan muka kalli sunayen Allah nan guda biyar za mu samu arkanul islami su ma guda biyar ne a waɗannan arkanul islami guda biyar za mu ɗauka kowane suna ɗaya daga cikin sunayen Allah guda biyar ɗinnan yana nuni zuwa ga lokaci ya yi ne? uku da rubuta ta yi? ta yi? Hmm. to lokaci yana yana hararin mu bar mu sake mu kare shi wannan gaban da na dauko idan muka dauki wannan sunaye guda biyar na Allah tabaraka wa ta'ala Allahu shine alhamdulillah sai ar-rabb rabbil alamin sai ar-rahman sai ar-rahim sai al-malik shine maliki rukunan rukunin musulunci guda biyar ne kowane rukuni ɗaya in ka bi shi zaka ga yana da alaka da wannan sunan guda ɗaya saboda haka idan muka ɗauka fatiha bayan gamewar da ta yi wa alƙur'ani to kuma ta game mana ma musuluncin gabaki ɗaya na farko Allah shine ma'anin tauhidi la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah shine ma'anin tauhidi la ilaha illallah muhammadur rasulullah rabbu ar-rabbu sunan Allah na rabbu shine abinda a me yake nufi ubangiji mai tarbiyyantarwa ko ubangiji mai tarbiyyantarwa to wannan shi ke nuni zuwa ga sallah sallah ita ke reno na addinin mutum shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'ahd allazi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara wani hadisi yana cewa as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqama ad-dina ومن ضيعها ومن هدمها فقد هدم هدم الدين أو كما قال صلى الله عليه وسلم so wannan shine idan muka kalla ar-rabbu mai reno to shine as-sala hiya allati turabbi din al-mar'i so da haka mazhari ishara zuwa ga sallah shine ar-rabbu shine rabbil alamin ay as-salatu hiya turabbi dinal insani kama anna Allah tabaaraka wa ta'ala huwa yurabbi al-alamin jami'an sannan ar-rahman ishara zuwa ga azumi azumi akwai nau'i na tausayi a cikin shi ar-rahim ishara zuwa ga zakka zakka akwai nau'i na tausayi a ciki me hakan ke nufi abinda hakan ke nufi shine a lokacin da Ar-Rahman sufar wannan ta Ar-Rahman aka fasarta ta da azumi tausayawa ne jin kai ne rahama ne to wai fa wannan ta sanya mawadaci saboda tsananin tausayin shi ga talaka zai sanya har ya rika ɗaukar hali irin na talaka talaka yakan zauna da yunwa mawadaci sai ce kai nima don tausayawa talakan nan nima dai bari in ɗan ji abin da yake ji wannan tausayawan ta kai inta kenan an yi mubalaga cikin tausayawa ba wai ka ɗauka ka bashi ya zama kaman kai ba a kai ma har dan tausayi shi da kake sai da ka kwatanta kanka da shi dan ka samu daman taimakon shi so da wannan nuni zuwa ga azumi sannan arrahim nuni zuwa ga zakka shi ma jin kai ne sai ka ɗauki wani abun ka sai ka bai matalakan nan wanda ba shi da shi a ah, shi ma wannan nuni ne ah, ishara ne zuwa ga zakka sai almaliku shine mulki yawmiddin magana ne zuwa haji wato wannan ta yi taro babba shine taron tashar kiyama babu wani taro kuma a duniya babba wanda yake taron haji wa zinfin nasi bil haji ya tuka rijalan wa ala kulli damirin ya ci na min kulli fajjin amiqin yashhadu manafi alahum ko hmm. so babu wani taro a duniya wanda yake tara mutane kamar haji so da haka sai zamana a wannan maliki yawmiddin babban taron lahira to nuni zuwa ga babban taron duniya shine azumi a shine haji so da haka Fatihatul Kitabi bayan haɗewanta da funun na ilmomin nan gudatar da Alƙur'ani yake ta buɗa mana su yana mana ƙarin bayani to kuma haka ta tare mana rukunnan musulunci ga baki ɗaya guda biyar ɗin nan Uh, so da haka shi ya sanya ta zama sura mafi girma a cikin alkur'ani shi yasa manza Allah sallallahu alaihi wasallama a wani lokaci yake cewa unzilat alayya wa hiya kanzun tahtal arsh an saukan mun da wannan fatiha din uh, ta kasance wata taska ce abun adanawa ƙarƙashin al'arshi amma Allah ya fuddo ya bani a wani lokaci yana tambaye wani sahabin shi ce in faɗa maka abin da fi komai a cikin alqur'ani sai ce ka faɗa mu ya rasulullah sai ce sai ce alhamdulillahi rabbil alamin zuwa ƙarshe so saboda haka fatiha ita ce a azamu suratin fil qur'an ita ce a azamu suratin fil qur'an saboda haka ta haɗe ababe da yawa wannan dai abin da lokaci zai iya bamu a takaice akan bayani akan fatatul kitabi kafin mu shiga fassarar Ma'anunanta bakin gwargwado sannan abu na ƙarshe da zan faɗa shine idan muka kalli a baya Abdullahi bin mas'udin ya faɗa mana zabaniya wannan guda goma sha tara to bismillah rahman rahim harfi goma sha tara yana Allah zai maka hijabi da wannan harufa daga waɗancan zabaniyawa to idan muka diba kuma sai mu kalli alhamdulillahi yana da harufa guda takwas ne wannan harufa guda takwas idan ka kalle su su kuma sai ka ji hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce maka lil jannati samaniyatu abawabi ko aljanna tana da kofofi guda takwas to a can bismillahir rahmanir rahim ta yi maka hijabi daga mala'iku masu gadin wuta guda 19 alhamdulillah rabbil alamin kuma alhamdulillah sai ta bude maka kofofin aljanna sau da haka akwai alkhairi da yawa shi ya sanya akwai a ah, riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallama na hada bismillahirrahmanirrahim rahim alhamdulillahi rabbil alamin idan mutum zai karanta fatiha ala ayi halin da Allah ya taimake mu Allah tabaraka wa ta'ala ya sa abin da muka faɗe shi daidai ba mu ladan shi wanda kuma muka yi kuri Allah mana gafara albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ya sauƙaƙa ma al'ummar musulmi wannan annoba da ake fama da ita a cikin duniya bi jahi sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin